sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja. akan mitoci 16 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a kan akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar nijar sai ta alfa rediyo a kuma si ghana masauraro asalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni shamsi hamza ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar amurka na abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda 'yan sara suka suka addaba mina a jihar Neja. Kungiyoyin kare mata a jamhuriyar Nijar sun dage don rage cin zarafin mata. Kazalika muna da rahoto kan ra'ayin masana tsaro da ke bukatar a daina biyan kuɗin fansa ga barayin mutane. Muna da shirin zauren matasa da sharhin jaridun Najeriya. ta amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai wasu hare-hare wasu cibiyoyi guda uku na ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai babu wani da ya yi da'awar ɗaukan alhakin kai harin a garin Damasak a ranar Asabar da daddare. Amma ana zargin ƙungiyar masu tsauran ra'ayi da aka fi sani da ISWAP da kai harin. Ƙungiyar da ta ɓalle daga ƙungiyar Boko Haram tana barazana ga 'yan Najeriya cewa ta saka masu musu hari muddin suna taimakon ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya. Ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da aka kai wa harin ita ce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway, wacce ta ce an lalata motocin da take amfani da su wajen kai kayayyakin agaji ga fararen hula. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Shugaban nukiliyar Iran ya kira ɗauke wutar lantarki gaba ɗaya a cibiyar Natas ta ƙasar jiya Lahadi a matsayin aikin ta'addancin nukiliya. Ali Akabar Salihi ya ce yayin da suke la'antar wannan yunkurin jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada bukatar fuskantar hukumomin kasa da kasa da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan wannan ta'addanci na nukiliya a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar salihi bai ɗora zargin kai harin akan kowa ba gidan talabijin na ƙasar ya ba da rahoton matsalar game da layin rarraba wutar lantarki na natas 'yan sa'o'i bayan fara aikin samar da wadataccen makamashin uranium kakakin hukumar makamashin nukiliyar iran behruz bandi ya ce lamarin bai haifar da asarar rai ko gurɓata ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka ya caccaki China saboda ɗaukan mataki a hankali game da barazanar cutar corona coronavirus sama da shekara guda da ta gabata. Yana mai cewa hakan ya haifar da mummunan sakamako mara kyau a faɗin duniya, wanda da sun ɗauki mataki cikin sauri da abin ba haka yake ba. Anthony Blinken ya ce da shirin Meet the Press na gidan talabijin na NBC cewa na ganin China ta sani tun a farkon bayyana COVID-19 cewa ba ta yi abin da ya kamata ta yi ba kan lokaci da ba da dama ga masana na duniya lokacin da cutar ta barke da kuma ba da cikakkun bayanai. Babu wani martani nan take daga China game da kalaman Blinken. Shi ma tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kasance mai sukan matakin da China ta ɗauka, yana yawan amfani da kalamai kamar China flu ko Kung flu don bayyana cutar. Masu sharhi sun ce damuwar da India ke da ita kan da sojojin Myanmar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu a ƙasar zai ƙara kusantar da ita zuwa ga China kuma fargabar rashin zaman lafiya a kasar da take da iyaka ya sanya new delhi ta mai da hankalin yadda za ta magance rikici na gwamnati a can amurka da sauran kasashen yammaci sun kakaba takunkumi don matsa lamba ga sojojin myanmar wanda ya haifar da mummunan murkushe masu zanga-zangar goyon bayan dimokuraɗiyya da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tun lokacin da aka hambarar da shugaba usan suci Masu sukan lamirin sun yi tambayar dalilin da ya sa Indiya mafi girman mulkin demokuraɗiyya a duniya ba ta yi Allah wadai da mulkin sojin ba, amma masu sharhin na cewa New Delhi ta yi imanin takunkumi ba zai iya zama hanyar da zai magance rikicin ba. A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwaransa na Isra'ila Benegas gas a ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai a kasar ta gabas ta tsakiya. Austin ya shaida manema labarai cewa Mun tattauna kan batutuwan tsaro da suka hada da shirin Isra'ila na samun tsaro na dogon lokaci da kalubalen tsaron yanki da kuma goyon bayan Amurka na kokarin daidaita alaka da ke tsakanin Isra'ila da Larabawa da kuma kasashe da ke da rinjayen musulmi. Hassan ya kara nana ta kudurin Amurka na kulla kawance mai karfi tare da Isra'ila kuma ya bayyana cewa ziyarar tasa tana zuwa ne jim kaɗan bayan ranar tunawa da kisan kare dangi wanda ake girmama rayukan Yahuda miliyan shida da suka rasa ransu a yakin duniya. mutane fiye da miliyan 135 suka kamu da cutar corona sannan miliyan uku suka mutu sanadiyar cutar a cewar alkaliman cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar johns hopkins akwai alamun gajiya daga cutar da kuma tagayyara sanadiyar kulle China ta ce tana duba yiwuwar amfani da allurar rigakafin da aka kirkira a wasu kasashe ta kuma hada da su da allurar rigakafin da aka samar a kasar cana don bunƙasa ingancin allurar rigakafin ta cana. Wani babban masanin kiwon lafiya na kasar China a kwanan nan ya faɗa a wani taro cewa dole ne jami'an kiwon lafiyar jama'a su yi la'akari da hanyoyin da za a magance matsalar rashin inganci sosai ga allurar rigakafin da ake da su yana mai ambato gawafo shugaban cibiyar yaƙi da cututtukan kasar China a cewar bayanan wata kafar yada labarai ta kasar China kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. A jiya Lahadi, India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da Corona virus dubu da da bakwai talatin da biyu a cikin sa'o'i ashirin da da suka gabata. India ta bi sahun Amurka da Brazil wajen yawan kamuwa da kwayar cutar da mutane miliyan 13.3. Amurka na da waɗanda suka kamu da cutar miliyan 31.1 yayin da Brazil ke da miliyan 13.4. Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Neja ta ɗau matakin takaita sufurin baburan kabu-kabu don dakila illan 'yan sara suka a babban birnin jihar Minna. a 'yan kwanakin nan miyagun matasan sun addabi jama'a da hakan ya yi sanadiyar samun raunuka ga mutane da dama ga rahoton mustapha nasiru batsari kwamishinan 'yan sandan jihar Nejan alhaji adamu usman ya ce gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya amince da kafa wannan doka da ke nuna a yanzu masu sana'ar kabu-kabun ko kuma a caɓa za su fara aiki ne daga karfe shida na safiya zuwa karfe tara na dare kuma sabawa wannan doka babban laifi ne. A 'yan kwanakin nan dai mutane da dama ne suka samu munanan raunuka tare da tafka asara ta dukiya. a sakamakon tashin hankalin da ya ɓarke a tsakanin matasan unguwar limawa da kuma unguwar daji. CSP Musa Muhammad Danko shine babban jami'in 'yan sanda mai kula da sashen farin kaya domin an lura suna aiki daga safe har gari ya waye to akan wannan aka ce lokaci an kayyade musu daga karhe shida na safe zuwa karhe tara na dare kamar kwanakin nan tsakanin matasan unguwar limawa to za ka ga yara sun fito da makamai suna sare-sare idan suna da bukukuwa na aure ko wani abu da ya shafi haka to zai ka ga fada shiga tsakanin wannan unguwa da wannan unguwa mazauna birnin na dai sun yi maraba da ɗaukar wannan mataki tare da ayyana shi a matsayin wanda zai taimaka wajen shawo kan matsalar 'yan sara sukar. Sunana Musa Umar wanda aka fi sani da mai sharabatun waka. Abin da ya faru ka gani ga ne ba wai jiyo ba. Lokacin da dan hayaniyan nan ya faru na matasa din nan da suke yi junan su din nan. So lokacin da mutum ɗaya rigiman ya faru nan take sai na ga ya kira waya. Sai ga sai bubullowa suke ta yi 'yan kaba kaba na ta sauke su a mashina. Ashe duk karafuna ne a jikinsu. To kaga in aka hana wannan ma an samu sauki ta nan wajen. Ko baya ga sara sukan dai watakila dokar za ta taimaka wajen shawo kan matsalar barayi masu fasa gidajen mutane a cikin dare da suka addabi jama'a a birnin na Mina. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare hakkin mata sun yunkuro don rage ƙalubalen cin zarafin ga rahoton tamar abari. duk da irin ci gaban da mata ke ganin sun fara samu a irin gwagwarmayar da suke gudanarwa na tabbatar da hakokinsu a fannoni daban-daban sai dai wasu kungiyoyi irin su sos civism da ke kokowa da hakokin mata na ganin duk tsawon shekarun da matan ke ta faɗi tashi ba abin da ya canza cewar sanusi muhammad na sos civism in aka ɗauki zuwa yau shekara 28 babu wani abin da za a ce an samu ci gaba na harkar hakkin mata tunda duk shekara aka zamna sai ka ga kukan da mata za su yi ko koke-koken da za su kawo na bana ya na bara yawa kenan ana magani kai yana kaba ya kamata a zamna a yi lissafi a gaggama da al'amarin incin mata a Nijar menene yake hana ruwa gudu ni fi abin abinda na gane babban matsalan mata matsala ce ta tsari tunda kowa ya sani duk duniya mutanen da suke nazari bisa kan zamantakewa sun san mace in ta sa kanta abu to ba karamin kokari ne take mace dama mutum wanda duk abin da take abin sa kai ne ba a tursa samar in ta sa kanta ko ne ne za ta iya abin ko a gare ta bari babu daɗi ma tana iya haƙuri ta yi juriya ta yi abin da ta sa kanta. rashin tsari ya taka rawa wajen rarrabuwar kanu da suke fama da shi. amma abin da ya sa ba a samun sakamako kamar yadda ya kamata mata cikin al'amarin ku ga ni babu tsari kamata yi a huce daga magana kota ya zamanto abin da ya shahi hakkin mata ne hakkin mata fa dukansu abinda mata suke bayyana da yawa a kyautata rayuwarsu babban burin kungiyar ta sos civism bai wuce kare hakkin matan ba ta hanyar inganta dogaro da kai na matan a fuskar sana'o'i daban-daban yau a ƙasar nan wallahi tallahi ba komi ba ne ake amfani da shi illa talaucin da mata suke ciki mata ya zamanto in ana wani taro na siyasa su ne za a kira a ba su jikka guda a walakance mutum wanda yake nihin kai dan uwan shi ne ko unguwarku guda makwabcinka ne ko sirikinka ne ko menene shekara biyar yana da matsayi yana niyame yana kwance bai taɓa tuna da kai ba ko ya kira ka yi maka gaisuwa ko ka samu karuwa ya ta ka murna kai ran siyasa sai ya zo ya ce mata ku zo sai an kilga mace goma a ba su jikka biyar su ta yi su raba wannan abun babu mutunci cikin shi a matsayinmu na ƙungiyoyin horon hula ko kowa ta harko da muke so a yi a kare hakkin mata mata zaman zamanto su samu aiki su shiga hanya ta sana'a likita gaskiya kamata a jinjina musu in akwai suruhi mai kula da intin mata da yara babu kamar likita kowa sani harakar aiwa abin yanzu ya zama ma dole ne ka je za a kula da lahiyarka wannan kokowa muna tare da ku aikin da muke yi kuma mu yi shi tare da kungiyoyin mata wanda suke tsare suna kokowa don kare hakkin mata mu gaya za a yi a gama kari da aiki a yi tare. Bakar da a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan Abuja. Masana masu sharhi kan lamuran tsaro na cewa matukar aka daure aka daina bada kuɗin fansa ga masu satar mutane za a shawo kan matsalar. Yanzu haka satar mutane ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir. Wasu 'yan Najeriya na ganin lokaci yayi da ya kamata 'yan ƙasa su gaya wa juna gaskiya. Idris Muhammad Gobir dan asalin ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da matsalar 'yan bindiga. matsalolin junan muna haɗa kan gaskiya shi ne problem din ma Najeriya ba tare da kiyayya ba ko rashin so ko suka wani ko bambanci a siyasa ko akida magana ishirin security babu wanda bai zama victim kowa yana iya zama cikin ta hauri gare ne nake magana nan idan ai magana issue din da aikin na ra'ayi ba dauke mu ba ba dauke kanne na ba misali idan an ce halin mutum ni ba halin ba a tare ba aka halin misali to me ne wanda mutane ba su gani ko mutum nawa haka irin na cikin Najeriya nan so in ba mu hada ba mu gaskiya to waye ne zama victims gobe yana yiwa kai ne ko wani gobe bisa duba da cewa an dade ana daukar matakai na ganin karshen wannan matsalar amma abin ya gagara masana lamuran tsaro kamar detective Awal Baladir iya ke kara jan hankalin hukumomi akan gwada shawarwarin da suke bayarwa a gani ko a dace daya daga cikin shawarwarin ita ce a daina biyan kuɗin fansa idan ka biya kuɗin fansa ka tsara musu makamai idan ka biya kuɗin fansa ka tsara musu abinci idan ka biya kuɗin fansa ka gaya musu kuɗin da su sayi mashina su zo su dinga ta'addanci ga moral sam ga dinashin gwamnati emphasizing programs a dinga ɗaukar nauyin programs ana wayar da mutane akan illar biyan kuɗin fansa haka ma akwai buƙatar samar da runduna ta cikin jeji wadda za ta baiwa gwamnati damar sani da kuma iko da dazuzzukan da ke kasar nan. Duk yawancin insecurity da ake samu mostly 80% da ake samu a daji ake shirya shi a daji ake aikata shi. Kuma an gama daji ake komawa. to me zai hana a samar da jami'an tsaro da ake kira forest marshal za a yi adiresin ɗin kidnapping za a yi adiresin ɗin banditry za a yi adiresin ɗin clash na farmers and herders sannan za a sake yin adiresin na illegal arms da ake shigowa da su. za a yi adiresin human trafficking da ake yi ta farauniyar hanya za a yi adiresin smuggling da ake yi ta farauniyar hanya za a yi adiresin illegal trespass da ake shigowa cikin gari ta farauniyar hanya wayannan forest marshal ɗin za su samar da revenue. Sai kuma batun samar da cibiya ta karɓar bayanan sirri daga jama'a ita kuma wannan cibiyar ita za ta dinga gabawa tura gowar eh, jami'an tsaro na kowane bangare da 'yan sanda da dss da sojoji da kowane 'yan bilanci da 'yan banga za ta dinga research kafin matsalar ta faru wata uku ko wata shida za su research a gano cewa wani illa ce da wace matsala za ta iya faruwa nan gaba to za a dinga sanar da wa'inan hukumomin za su ɗauki mataki kafin matsalar ta faru. bisa ga yadda lamarin tsaro ya kici ya yiwa a najeriya da an gwada aiki da shawarwarin da masana ke bayarwa watakila da an dace da samun mafita muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja ga nasiru adamu yan likaya da shirinmu na gaba. Yeah! zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. da ya hada da yaƙi da jahilci shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa bashir bmk kadisau katsina zai ci gaba da mamu labarin lamuran tsaro da taɓarɓarewarsa kan zama a hannun matasa don ko an ce matasan su ne ƙashin bayan al'umma idan ko ƙashin baya ya karye, ai ba magana kenan mutanen kadiso sun yi yunkurin kiran jami'an tsaron da ke cikin garin daudawa sojoji babban sojan da ke kula da wannan yankin abin da ya ce ya kira sama ba a bashi ko da ya je wannan gari ya kai dauki ba bashir me yasa wasu jihohin suna samun kai har a cikin gari ma wasu na daukar wasu yan sintiri su sa su rika taimakawa kafin jami'an su suna da wasu mutane masu kula da su kaga yanzu zai wuya ka shiga gida ka kwanta ka yi bacci kawai gaba ɗaya idanunka biyu a rufe ba tare da kana dardar ba za ka kana farkawa ka dan zaga nan ka zaga nan sannan ka sake dawa duk garuruwan nan da kake jin ina ce ma mutanen nan yanzu sun mai da wuraren kufai ba inda babu irin wa'annan yan sakan yan sakan nan ta kai fagen su dai ba bindiga suka samu daga gwamnati ba amma ta kai fagen makera duk sun kera irin mai har tashi biyu tashi uku din nan to amma wa'annan bindigogin da 'yan sa kan nan suke da su idan aka ce ma wa'annan mutanen sun shigo adadin ya kai kimanin mutum takwas ko tara ina tabbatar ma dan sama da mutum ɗari biyar bai iya tunkara wa'annan mutanen saboda irin bindigun da suke rikewa ba bindigu ba ne wa'anda idan ku kun yi harbi ɗaya biyu harshashin ku ya kare sai kun tsaya kun sake shiri su wa'annan 'yan ta'adda idan suka zo za ka samu bindigunsu daga mai tashi bakwai takwas tara wannan su ne masu ƙananan tashi kaga ba za ka hada su yan sa kai abinda za su iya faɗa mana watakila wanda bai fahimci irin wannan al'amari ba watakila wani karar bindiga ma a fina-finai kawai yake ji menene tashi takwas ni dai kan na cika kaina a cikin wannan yanayi domin dai a ranar da aka zo aka ɗauki wannan yaro kanina na je garin makadisau bindigar da su 'yan sa kai ke harbawa an ka ji kukan ma daban ne wadda wa'annan 'yan ta'addan ke harbawa wallahi alhaji nasiru idan suka rike bindigan nan ba ta saurarawa ta dinga fitar da harshashi kenan kaga akwai bambanci da wadda in ka ji harbin ta tas tas da yanzu duk mutanen area nan in ka ce wannan kukan wace bindiga ne in na AK47 ne za su ce ma wannan AK ce aka harba idan ka mai jigida ce mai jujjuya wannan mai tashi mai fitar da harshashi ba iyaka wallahi duk mutumin da ke kauyen nan ya san kukan wannan bindigar yasa kai suna yin bindigogin su na toka wanda ake samun toka a zuba a karkada sannan kuma a sami 'ya'yan borus wannan duk su baya wuce wannan amma hakika yan sa kan yankunan suna iya bakin kokarin su duk da na ga wani gwamnan ma yana haya gaga cewar shi bai yadda a yi sa kai ba kada dan sa kai ya je ya farma wa'annan mutane bacin idan an yi ta'addancin nan kuma jihar shi ake komawa dai. Wato ma'ana ba wai lalle kowane laifi da mutum ya yi ba ne za a buɗe masa wuta. Misali in son samu ne masu laifi ko jami'an tsaro idan suka zo za su yi harbi lokacin za ga ko a yi harbi a harbi kafar mutum. in An kama shi sai a yi bincike sai a je a gano me yasa ko wani ne ya turo shi ko me yasa ya shiga wannan aikin. ba mamaki wasu 'yan sa kan labarin da ake bayarwa shine in suka ga wanda suke zargi za su iya kwantar da shi su yanka shi kawai su kawai rai suke nema saboda suna ganin wasu na kashe mutane watakila shi yasa wasu suke dari dari da aikin 'yan sa kan. to alhamdulillah hakan ya faru domin dai dalilin shigo wasu garin kadisau annan 'yan ta'adda wani mutum aka kashe musu yan sa kai ne kuma suka shigo garin kadiso suka kashe shi ranar juma'a tun daga dan dimi suka samu labarin cewar yana sallar juma'a a nan masallacin juma'a na kadiso yan sa kan da suka yi tim da karamar hukumar sabuwa da dan dimi da faskari suka rika taimakawa duk inda suka ji akwai wani infoma na wa'annan mutanen suna zuwa su far masa yan sa kai da suka shigo cikin garin kadiso suka yi atakin din wannan wanda suke zargin dan ta'adda ne Karshe da ya gansu zai gudu suka harbe shi suka kashe shi shi ne sanadiyar da ya sa wa'annan 'yan ta'adda suka dawo kadisau suka kashe sama da mutum saba'in da hudu a rana guda aka yi jana'izar wa'annan bayan Allah su 'yan sa kan sun ce hakika 'yan kadisau ba su suka yi musu laifi ba amma ta shafe su tunda an zo garin su an kashe musu nasu wato har ma labari ake ji ga irin martanin da suke mayarwa dalilin hare-haren ranar da suka zo garin kadisau ai yadda ka ga wayannan taka haka suka kunna suka rika ɗauka hoto kuma suna sakawa intanet suna sakin boys suna cewa ai kaɗan ma muka yi muku don haka sai mun dawo kuma duk sai mun addabi yankunan. a ƙarshe bashir mutanen nan idan suka tafi na san dai katsina babbar jiha ce duk da haka tana da dazuka su ma suke komawa su zauna ne ko suna zagowa su dawo cikin gari ciki su saje cikin jama'a. suna komawa dajika sannan kuma infoma ɗinsu suna shigowa cikin jama'a wa'anda ba ka tsammanin za su iya zama infoma sai ka samu mutanen kirki an same su da wannan illa ta infoma suna zuwa su kawo ma 'yan ta'addan nan labari in yanzu ka shiga garin ka wanke riga ka kwaskwas ka shigo daga birni to yanzu yanzu za a kai musu labarin wane ya zo kamar yadda kake da hular kan nan yar borno ta sha <laughs> ta sha ta sha karo ka an wanke tana shigi to alhaji nasiru wallahi yanzu ne duk kauyakunmu ya gagare mu zuwa in za mu je sai dai mai sata zuwa in za mu fito kuma sai dai mai sata fitowa musamman ma mu da muka yi suna a kafafen yada labarai duk inda muka ji an yi ba daidai ba sai mun fito mun faɗi cewar an yi ba daidai ba a bangare kaza kowace jiha ne ba ma jihar katsina ba ibrahim sango ya da akwai abin da ka faɗa ɗazu wanda ba a sashi kan faifai ba yara masu tasowa waɗanda ba a kula da su. nan gaba ka ce ko ba su yi illa ga mutane na yanzu ba watakila kan jikoki can za su taso su musu illa. alal hakika akwai sakacin da ake yi ita gwamnati da kuma shugabanninmu na arewa game da asalin yanzu ka kama kan titi shugabanninmu na can baya wanda suka gabata suna shugabanci suna gani yara suna bara na farko yaro zai fita bayan lokacin da za a bashi tarbiya uban shi ba tarbiya ko uwar ta bashi tarbiya ya fita yana yawon bara aka kyale su sanadiyan wannan wannan yaran da ba su da tarbiyya da sauransu suka girma a tasha da sauransu yau an wayi gari ba su da aikin yi to sanadiyan rashin aikin yi da rashin tarbiyya yana ɗaya daga cikin duk wani tashi hankali da kaga ake faruwa ƙasa masu rike makamai da sauran sun ka bincika za ka samu irin wa'annan yaran su suke yi a yanzu haka in kana nan abuja bari baka misali da pedestrian bridge na nan police simon za ka samu yara ne on the age yaro ne dan shekara goma dan shekara bakwai da takwas za ka san su ne suka tsaya kan wannan bridge suna bara ya tashi ya bude idon shi da bara ya kashe zuciyar shi ba wata hanyar samun kuɗi sai ta hanyar bara yaro karami ma wace zuciya yake da ita bare kashe ta yaro to ya girma da wannan baran din ya tashi da wannan bara har ya girma ya mallaki hankalin kanshi haka wayi gari hanyar baran yanzu ba a samu kan wannan titi wani zai jawo shi mai tai a fara koya mai sha yadda ake shan kwayoyi da sauransu nan ko za a dinga ɗaukar makamai ana ba su kuɗi kaza ga hanyar da za a samu kuɗi ya fi hanyar bara da sauransu da dalilin da ya sa kenan yake kawo wannan rashin tsaro da sauransu a ƙasa gabaki daya. salamu alaikum sunana Aminu Ziko Kabala. hakika kamar yadda makocina ya bayani jada kan yara almajirai da sauransu hakika wannan matsalan akwai ta ita ma amma ni inda na fi hango matsalan da take damun shugabannin tsaron akwai mutanen da suke su suna da son su yi aikin su zama jami'an tsaro domin su yi makasan aiki saboda suna da kishin kasan a zuciyarsu akwai kuma wayanda su jami'an tsaron na sama-sama suke son su zama jami'an tsaron wayanda su ba su da fashon ɗin a zuciyarsu balle su samu fashion din da za su ba da gudunmawar da kasar take so so komawa gefe da suke yi suke ɗauko na 'ya'yansu na kusa da su da waɗanda ba sa ma da ra'ayin zama jami'an tsaron sai su zama da su jami'an tsaro abin da yake komar da ci gabanmu a harkar tsaron nan kenan matasa suna ba da gudunmawa yadda ya kamata wajen taɓarɓarewar harkar tsaro babu ta inda za a in kana da sana'ar ka kana yin wani abu da kake samu babu kofar da wani zai samu ya zo ya yaudare ka ballantana har ya kai ka ta wurin da ba shi kai tunani ba abubuwan da ya kamata a gyara shine a sama ma matasa aikin yi waɗanda kuma suke da aikin yin masu sana'a a hannu a inganta sana'arsu idan ta kama a taimaka musu da jari ne zai fitar da matasa daga cikin halin da muke ci. buhari kamar kana da abinda za ka rufe wannan eh, zauren matasa na wannan karon da shi yawancin laifuffukan nan yana ga 'yan siyasan mu ke tare da su a arewacin ƙasar nan wannan mulki da muka aro mu a ganin bai dace da tsarin mulki irin na ƙasashe irin namu ba komai na ya bambanta tsakaninmu da su in dai ba wani salon 'yan siyasan mu suka dawo suka sake suke bin abubuwan da ya kamata ba to wallahi wannan kasar mu sai dai mu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk hanyoyin da kake bi a kasar nan ai satin nan kara daga gida ya kaga hanyar ta biyo daga gombe zuwa abuja gwamnatocin da ba na farar hula ba suka gina su ga aikin abuja na ana yi zuwa kano wannan gwamnatin ma ta fito ta furta cewa sai ta sauka ta gama ba a gama shi ba gwamnatin farar hula ce ta yi shi in dai ba 'yan siyasan mu sun canza salo sun tsaya kasar da al'ummar kasar su za su gina tsakaninsu da Allah ba wallahi ba za mu taɓa samun zaman lafiya da mona mulkin dimokuraɗiyyar da muke nema mu gani ba a gaida buhari yunusa kumuriya na kungiyar kafafen ma'abota labaru mu tsaya ma kawai a nan mana mu sake harama makon gobe da yardar allah mu dawo da sabon shiri a madadin muryar amurka ni nasura da mailika da na shira kuma na gabatar na cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. peter da son da son na cewa jami'an 'yan sanda a jihar zamfara sun fitar da wasu mutane goma sha uku da aka yi garkuwa da su kuma jami'an 'yan sanda sun gano wani bindigan ak-47 da alburusai guda goma na daya daga cikin 'yan bindiga da suka yi garkuwa da mutanen wanda kuma ya arce sai kuma jaridar the guardian na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya bi sauran sauran shugabannin kasashen duniya wajen aikewa da ta'aziyarsa bisa rasuwar yarima phillips wato mai mai gidan sarauniyar ingila queen elizabeth ta biyu wanda ya rasu yana da shekaru 99 watanni biyu kafin ya cika shekaru 100 da haihuwa sai kuma jaridar da banga na cewa shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmed lawal ya yi suka game da hare-haren da ake kaiwa a gidajen yarin najeriya daban-daban musamman ma dai na kwana-kwanan nan da aka kai a jihar imo dr lawal ya furta hakan ne a lokacin da ya isa birnin owerri wajen kaddamar da wasu hanyoyi da gwamnan jihar hope ozidin kuma ya gina a jihar dr laule ya kara yin kira ga jami'an tsaro a najeriya su kara kaimi wajen ba da kariya ga irin waɗannan wurare mahimmai sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo na cewa an tashi dutse hannun riga a wani taro na jam'iyyar pdp na yankin arewa maso yammacin kasar da aka so gudanarwa a jihar kaduna premium times tarwaito da magoya bayan gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da kuma na tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwaso su ne suka fasa wannan taro bisa sabanin ra'ayi sai kuma jaridar the nation na cewa kungiyar boko haram ta kai hari a wani kauye da ke karamar hukumar hong a jihar adama inda kuma suka kashe mutane biyar tare da sace wasu mata talatin sai kuma jaridar the punch tana cewa tsohon ministan cikin gida kuma tsohon hafsan sojojin najeriya janar abdulrahman dambazau ya bayyana kungiyoyin yankin yarba na oduwa da kuma na indigenous people of biafra zamfara da cewa sun yi kama da na kungiyar boko haram janar mazo ya bayyana cewa dukkanin kungiyoyin suna aiki ne na ta'addanci irin na 'yan kungiyar boko haram wanda kuma fatan su shine saka wani yanki cikin wani hali na kakani kayi ita kuwa jaridar daily trust ta bayyana cewa yanzu haka mai alfarma sarkin musulmi ya bada umarnin fara ganin watan ramadan tun daga yau litinin sanarwar da profesa sambo wali junaidu wazirin sokoto ya rattaba hannu ta umarci duk wanda ya ga watan ya kira wasu lambobin waya baron ya fara murai amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni shamsiya hamza ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon najeriya abokan aikinmu a washington dc za su shigo da sabon shiri mu zama lafiya wasu alaikum